radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana rana na yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu wariya su kasance tare da mu kuma su jaɗin shirin. amma kafin nan bari mu saurari shirin kokun san wanda abdullahi salu katsina ya fassara kuma zai karanto kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis biyar ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon sun cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan mayu na shekara ta 1981 bobby sands dan gugurmen neman yancin yankin ireland ta arewa ya rasu a cikin kurkukun turawan ingila an haifi bobby sands a arewacin ireland a shekara ta 1954 kuma ya sadaukar da rayuwarsa da lokacinsa baki daya wajen gugurmaya da turawan ingila waɗanda suka mame arewacin ireland inda ya samu masu mara masa baya da yawa kuma turawan ingila suka kame da dama daga cikinsu suka ɗaure su a cikin kurkuku wanda hakan ya haɗa har da shi kansa bayan wani lokaci yana tsare a gidan kaso ya fara yajin cin abinci inda yake neman turawan ingila da su fice daga ƙasarsa ko kuma ya ci gaba da yajin cin abinci har ƙarshen rayuwarsa haka lamarin ya kasance kuwa inda bayan kwanaki 66 yana yajin cin abinci ya rasu wannan lamari ya tare da bore mai tsanani a cikin gidan kasan inda mutane da dama daga cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yancin arewacin ireland waɗanda suke tsare a hannun turawan ingila su ma suka shiga yajin cin abinci domin nuna goyon bayan su gare shi amma daga bisani wasu kasashe sun shiga tsakani inda aka kawo karshen batun tun daga wannan ranar ne dai al'ummar yankin ireland ta arewa suke kallon bobby sands a matsayin babban gwarzo na tarihi a gare su. da ƙarshe masu ware ko kusan cewa shekaru 58 da sa gabata a ranar irin ta yau aitullah ruhullah kamal wandi babban malamin addinin musulunci ya rasu ya yi karatu a birnin gwamnan iran ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa ga fatoyinsu na addini a birnin tun bai wuce shekaru 50 a duniya ba bayan haka kuma ya koma garin horam abad na ƙasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai da kuma rubuce-rubuce na littafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu yana da shekaru 63 a duniya an kuma bizne gawarsa a hubbaran saida fatima masuma da yake a birnin kom.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 a najeriya kuma kamfanonin sadarwa suna shirin ƙara kudaden hidiman da suke wa masu amfani da wayoyin salula a ƙasar sai kuma falastinu inda za ku ji cewa yahudawan sahioniya sun kutsa cikin masallacin al'aksa a safiyar yau alhamis yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa haɗin kai da aiki tare su ne fatan jamhuriyar musulunci ta iran ga mutanen ƙasar iraki a koyaushe don haka ya bayyana fatansa kan cewa idan an kafa gwamnati mai ƙarfi a ƙasar ana iya cimma wa'annan manufofi masu muhimmanci kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakalto shugaban yana faɗar haka a wata zantawa ta wata raho wanda firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya yi wa shugaban a jiya laraba a nashi bangaren firayim ministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya taya mutane da kuma shugabannin ƙasar iran murnar sallah karama ya kuma yi fatan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu zai ci gaba don amfanin mutanen ƙasashen biyu ya kuma ƙara tabbatar da cewa zaman lafiya da tabbataccen tsaro su ne ginshikin ci gaba ga kowace ƙasa a yankin gabas ta tsakiya kamfanonin sadarwa masu zaman kansu a tarayyar najeriya suna shirin ƙara farashin hidimomin da suke wa mutanen ƙasar wanda suke amfani da wayoyin sadarwa na hannu a ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa kamfanonin sun rubuta wa hukumar sadarwa ta ƙasa ncc a takaice wasiƙa inda suke buƙatar amincewarta don ƙara kimani kashi 40 cikin 100 na farashin hidimomin da suke wa masu amfani da wayoyin sadarwa a ƙasar saboda yawan kudaden da suke kashewa don tafiyar da kamfanonin nasu labarin ya kara da cewa kamfanonin sun buƙaci ƙara kuɗin buga waya ya tashi daga naira hudu da digo hudu zuwa naira takwas da digo casa'in da biyar sai kuma aika saƙo a rubuce wato sms daga naira hudu zuwa naira biyar da digo sittin da ɗaya har ila yau kamfanonin suna son ƙara farashin intanet da suke bawa masu amfani da wayoyin salula a ƙasar tuni da mutane a ƙasar suka fara nuna ƙorafe-ƙorafensu dangane da wannan ƙoƙarin da kamfanonin suke yi ganin irin tsadar rayuwar da ake fama da su a ƙasar. Shugaban kwamitin fursunonin yaƙi na ƙasar Yemen ya bayyana cewa yawan ƙorafe-ƙorafen ƙasar Saudiya su ne suka hana tattaunawa batun musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu tafiya kamar yadda ya kamata. Kamfanin dillancin labaran Fars na ƙasar Iran ya nakalto Abdulkarim Murtada yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa ƙasar Yemen ta ba da shawarori daban-daban don warware matsalolin da ke tattare da musayar fursunoni tsakanin saudiya da kuma ƙasar ta yemen wanda ake gudanarwa ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya amma ƙorafe korafen saudiya sun hana tattaunawar tafiya da sauri murtaza ya kara da cewa bayan da ƙasar saudiya ta gabatar da fursunonin ƙasar yemen da suke hannunta ƙungiyar ba da agaji ta red cross wacce ya kamata ta karɓe su ta bayyana cewa ta yi magana da su kuma ta gano cewa sun fito ne daga kasashe daban-daban ba daga kasar yamen kadai ba a ranar biyu ga watan afrilu da ya gabata ne aka tsagaita budewa juna wuta tsakanin sojojin yemen da gwamnatin kasar saudiya da kawayenta sannan majalisar ɗinkin duniya ta fara maganar musayar fursunonin yaƙi tsakanin ƙasashen biyu kafin wa'adin tsagaita budewa juna wuta na watanni biyu tsakanin ƙasashen biyu ya kawo ƙarshe. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga radio hausa boh daga nan birnin tehran yahudawan sayoniya yan share wuri zauna sun bude kofar babul al-maghariba na masallacin al-aqsa a safiyar yau alhamis inda suka kutsa cikin masallacin don gudanar da abin da suka kira bukukuwan samun yanci don tunawa da ranar da yahudawan isra'ila suka kafa ƙasar isra'ila a cikin watan mayun shekara 1948 kamfanin dillacin labarun fars na kasar iran ya bayyana cewa ƙungiyar fatah ta falasɗinawa ta buƙaci falasɗinawa daga birnin kudus jenin da kuma sauran larduna su shiga masallacin su yi aitikafi don hana yahudawan shiga masallacin har ila yau jaridar ra'ayul yom ta bayyana cewa falasɗinawa sun fito daga yankuna daban-daban don kare mutuncin masallacin daga hannun yahudawan sahiyoniya a fagen wasanni kuma tawagar 'yan wasan olympic ta bebaye ta kasar iran wanda ake gudanarwa a halin yanzu a kasar brazil tana matsayi na hudu a jerin kasashen da suka sami lambobin yabo a wasannin da aka fara kwanaki uku da suka gabata kamfanin dillancin labaran irina na kasar iran ya bayyana cewa tawagar ƙasar iran a gasar wacce ta sanya wa kanta sunan nasara a cikin rashin magana ta sami lambobin yabo har goma sha biyar wanda suka hada da zinari hudu azurfa biyar da kuma tagulla shida tana matsayi na hudu a cikin ƙasashen da suke halartar gasar kwanaki uku kenan da fara wasannin olympic na bebaye karo na 24 a birnin kaziyas do sol na kasar brazil inda 'yan wasa fiye da dubu hudu daga kasashe 80 a duniya suke gasa a tsakaninsu. Tawagar Iran da ta shiga wasanni takwas ne a gasar, kuma sun hada da kullon ƙafa, jido, karet, harba kibiya, volleyball ta yashi, tsere, taekwondo da kuma damben gargajiya. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa a saurari shi na leƙa Iran inda za mu je da wanda bukuwan sallah ƙarama a nan kasar Iran. Ai saurari lafiya. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sassa da mu a cikin shirin Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai kawo tarihin muhimman wurare masu ɗan tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma kasuwanci ko neman lafiya. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman zuwa suka faru a nan kasar Iran domin shanar da masu mu da ilimantar da su. Da fatan masu sauraron su kan da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da suka faru ne a wannan makon a nan kasar Iran. To da yake wannan makon ne a gwada wato bunkuwan sallah karama a nan kasar Iran da masu kasashen musulmi na duniya baki daya. Bikin sallah karama ana gwada da shi ne a duk ƙarshen azumin watan Ramadan mai alfarma bayan kammala azumin kwanaki 29 ko ko 30. To sai dai kafin mu je mu ji yadda bukuwan suka gudana a nan kasar Iran. bari in wato in inda za mu tattauna da wasu baki da magauto muku bari mu dan yi tsokaci kaɗan kan abubuwan da suka faru a cikin makon to kamar yadda aka sani dai duk juma'a ƙarshe ta azumin watan ramadan ana guda da gagarumar zanga-zanga a faɗin duniya da magashin musulmi musamman kuwa a ƙasar iran domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da haramtacciyar ƙasar isra'ila take zalunta to ma kamar kullum a wannan karan ba dubun dubatan al'ummar iran ne a garuruwa da ƙauyuka da birane da suka kai ɗari tara ne suka fito kwansu da kwarkwatansu inda suka raya wannan rana mai mahimmanci da girma ta wani goyon bayan al'ummar falasinu kan zaluntar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take musu da mai musu ƙasa gudanar da ranar kudus ta duniya ta samu asali ne bayan da mu'asasan wannan jamhuriyar musulunci ta iran marigayi imam khomeini yadda allah tabbata a gare shi ya buƙaci dukkan al'ummar musulmi duk inda suke a duniya su rika gudanar da gagarumar mazanga zanga ta nuna goyon baya ga al'ummar falasti da ake zalunta wanda al'ummar duniya ba ma iran ba kawai an amsa wannan kira na imamu khomeini yadda allah tabbata gare shi to ma saurare bari mu garzaya abin da ya shafi bukin sallah kamar da aka sani a wannan makon ne aka gwada bukin sallah karama a nan kasar iran inda ya samu halartar wato inda aka gudanar da bukukuwa daban-daban da aka sa gabatarwa a kowace shekara to kada dai in cika ku da surutu barin haɗa ku da bakuwar mu ta farko kuma abokiyar aikin mu wato malama haniye domin jin irin yadda ake gudanar da bukukuwa na karamin sallah nan kasar iran ga kuma abin da take bayyanawa. عید eh, فش در ایران eh, به این شکل هست که مردم بعد از یک ماه dari va ibadat khoda to sallar idi dai kamar yadda aka saba kuma kamar yadda aka sani ne dai kamar yadda ake gudanar da ita a dukkan sauran kashin musulmi na duniya wanda da farko dai bayan kammala azumin watan ramadan wato kwanaki talatin na azumin watan ramadan ko kuma ashirin da tara eh, akan gudanar da sallar idi a nan farko inda mutane suke sa sabbin kayayyaki kuma suke zuwa kamar gidajen 'yan uwa da abokan arziki تارو بیا دیا از آن عایش چه آبون چی تاری مرنا فرنچیکی کم آن اسد دست ها کونا مرنا دست جامی و خانوادگی به نماز جماعت میرن و نماز عید فطر به جامی آن بعد از ماه رمضان حتما باید انجام بشه و بعد از نماز و دادن زکات و کمک به نیازمندان به صورت خانوادگی حالا صبحانه میخورن حالا دور هم جمع میشن و بعد به دیدن اقوام و بزرگان فامیل و خانواده میرن و به صورت دست جمعی اون روز رو جشن میگیرن و حالا shirini na ce murnan wannan babban na ta murnar zagayowar ranar idi din wanda shi ne kaɗan a takaice irin abubuwan da ake gudanarwa a lokacin idin karamar sallah da ma dai lokacin bukukuwa da aka saba gudanarwa na murna da ake a duk shekara malama haniya a gaishe ki a cikin wannan bayani da ke mana da fatan masoya sun amfana kuma sun karu da irin yadda ake gudanar da bukuwan sallah karama a nan kasar Iran. To a bangare guda kuma sun malam Mubarak Abdulaziz wani ɗalibi ɗan Najeriya da ke karatu a jami'ar Ahlul Baiti da nan kasar Iran. Ina fatan ban cewa me zaka ce game da yadda ake gudanar da bukuwan sallah karama a nan kasar Iran daga lokacin da ka zo zuwa yanzu ya kaga abin. a to hakikanin gaskiya al'umma kasar iran zan iya cewa suna cikin wani yanayi na farin ciki da munna wato dangane da wannan idi saboda tun lokacin da wannan cuta ta corona ta kunno kai duniya za mu cewa ba a samu dama an gudanar da shagulgula da aka saba gudanarwa ba gaskiya sai a wannan idi na bana wani irin al'adu ne ake gudanarwa a lokacin bukin sallah karama a nan da suke burge ka? A dangane da al'adu da zan iya cewa sun yi kamanceceniya da namu na ƙasar Hausa wanda ake gudanarwa a nan ƙasar Iran zan iya cewa akwai wato sha'ani na ziyarce-ziyarce. Gaskiya su ma nan Iran suna da wannan al'ada. Amma ya cewa duk lokacin da sallah ta zo, sukan kai wa 'yan uwa da abokanan arziki ziyara domin sada zumunci da zummar ƙauna ta ƙara ƙulluwa a tsakaninsu. A ƙasashen Hausa akwai al'adu kamar yin kamar rarraba abincin sallah a safiyar sallah kenan kafin a je idi ko bayan an dawo da kuma zuwa yawon sallah ga yara ƙana. Nan kuma akwai sha'ani shi kansa na raba abinci wanda sanannen abu ne a kasashen mu na Hausa gaskiya su ma dai irin gaskiya ba a su a baya ba su ma suna da wannan al'ada gaskiya to amma da yake wato yanayin abincin mu da yanayin al'adun mu sun sha bamban za mu ga a maimakon eh, tuwo da su waina da fankaso da misali a wajajen mu kasashen hausa aka saba bada su gaskiya nan abin da suka fi bayarwa shine kayan zaki wanda suke ce masa shirini wato wani abu ne wanda za a gan shi haka kamar alkaki dubulan haka da nakiya shi ma dai haka dai gaskiya za mu ga suna da zaki sosai gaskiya. kuma su duka duka iya abin da suka ganin shirin to a gaishe ka abdulaziz a mubarak abdulaziz a cikin wannan gudunmuwa da ka bayar a cikin shirin namu to a madadinka a madadinka da sauran masu ware ni ne kan shi ku a cikin shirin ke cewa zama lafiya a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan shirye-shiryen kuma na gayyatar ku ku ziyarci shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng domin ci gaba da kallon shirye-shiryen da muke yadawa kamar yadda muka saba ai saurare lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na naki ɗan Iraniyawa da fata masu zama kuma za su daɗin shirin. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saura da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa. da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji shirin a yau shirin na ya gata muku aliyu za'if tikari ne domin jin irin waƙar da ya tsara ma da fatan masu su gara zama kuma su jaɗin shirin. to duka duka iya abin da su gana a cikin shirin ganin lokaci na hararan mu zan jalin zamun shirin a nan amma ta nema shi na gaba domin jin mu ɗauki sa'adin shi shirin amma kafin na amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma da gunshi nake cewa ku zama lafiya za ku iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya.